أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين يا ماما سكلمو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri mai tarin mahimmanci wato fararen darare kuma kada da manta wannan shiri yana zuwa muku ne daga wannan tasha ta kuma albarka wato alulaya tv hausa hakanan yau ma ɗan ku abbas ladan magaji ne ke gabatar da shirin sai kuma malamin namu wanda ya kasance a wa'innan lokuta ko wa'innan yan satuttuka shine ke mana fashin baki a cikin wannan shirin shine malam mustapha muhammad ahmad malam barka da zuwa assalamu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam masu kallon mu insha Allahu kafin ya kasance mu zarce cikin shirin kai tsaye kamar yadda aka saba ga wannan sakon ku biyo mu wilaya tv hasken jagoranci mai daɗin gani da saurari zuwa ga ilmantarwa tunatarwa da faɗakarwa yawan masu kallon mu kamar da yadda ya kasance yan wa'annan lokuta kusan sati biyar ko zuwa shida kenan wanda ya kasance shirin namu ya karkata ne ko kuma mun karkata akalanmu ne zuwa makirce-makircen da ya kasance makiya harka suke kulawa harka din don ganin bayan harka din don ganin bayar ko don ganin rusa harka wanda alhamdulillahi a cikin haka ne malamin namu yake mana fashin baki wato akan wannan lamari kuma malam yakan kokarin diba al'amarin ne bisa mahanga na tarihi sai ya dauko mana shi kuma har zuwa wannan lokacin da kuma abubuwan da ke wakana a yau da kullum a cikin rayuwarmu alhamdulillahi mun san kuna biye da mu kuma kuna kallon yadda ya kasance hasan namu yake wato yake gabata to insha Allahu kafin ya kasance mu jiya wurin malam insha Allahu akwai wato Alhaji Ibrahim Gamawa wanda mun same shi yana ɗaya daga cikin wanda za mu tattauna da shi a shirin namu na yau don mu ji dangane da al'amarin da ke faruwa a Abuja musamman ma batun zaman dirshin da kuma al'amarin da ake na free zakzaki wanda na san insha Allah shi ma malam zai tattabo mana shi sannan kuma a cikin shirin namu ne, yau insha Allah akwai wayansu al'amura wanda ya shafe mu mu da ku ne yan uwa masu kallo na al'amarin wannan tasha ta mu mai albarka wato wannan tasha ta ku mai albarka wato Alwilaya TV Hausa wanda insha Allah shi ma malamin zai tattabo mana kuma zai mana bayani su da izinin Allah Allah shiga wata malam ga kamar yadda aka saba na san insha Allah yan uwa masu kallo suna saurare suna jira su jiya kuma mai wuya ta yaya za a diba al'amari din kamar yadda aka saba duba shi ta mahanga daban-daban kuma a yi mana bayani a kai. bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ajji. allahumma salli ala muhammad masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to wa alaikum assalam ah, kamar yadda malam abbas kaɗan yi shimfiɗa cewa Eh, yau muna dan za mu dan kakkasa shirin zuwa kashi-kashi haka haka ne kwarai da kuma insha Allah azim za mu yi kokarin tattaunawa kan waɗannan abubuwa ɗin da ka yi magana haka eh, duk da yake ban san shi ba naku yaushe za ku zai iya shigowa ba ah, haka ne kada sai na fara daga cikin mu ɗora magana ah, haka ne eh, kamar yadda masu kallon mu suke bibiyan mu tsawon lokaci haka mukan dan tattauna ne dangane da abubuwa da sama ce da kulle-kulle da su makiya eh, suke mana domin ganin shafi ita wannan harka din ta musulunci a najeriya sannan kuma wannan haske din da yake tasowa yake ta kokarin dushe eh, duhu na zalunci wanda muka ɗau lokaci muna cikin shi wanda mahukunta suke ta mm. ah, gana mana azabobi eh, mabambanta dangane da ita wannan eh, nahiya din tamu ta afirka da ma ita kasar tamu baki daya da ake kira najeriya wanda kuma yana daya daga cikin abubuwa da shi ah, jagoran harkar islamiyya ya tsayu kan shi wurin nuna wa mutane hadarin da ke tattare da abun da kuma wayar al'umma da ka domin su fahimci eh, ina aka dosa ina za a na ya kamata a tsaya a cikin wannan al'amura din na mu sannan ma menene haƙoƙa wanda su 'yan eh, ƙasa suke da haƙƙin a basu a gwamnatance duk dai waɗannan abubuwa ɗin suna mm. cikin abubuwan da eh, ya shafi bangare na wayar da kai na harka islamiyya wanda kuma to insha Allah muna tare da Alhaji Ibrahim Gama insha Allah assalamu alaikum alaikum salam to alhaji ibrahim barka da waraka ya gogari ya ayyuka alhamdulillah ya kowa da kowa to alhamdulillah mun gode Allah ta'ala to masha Allah to alhaji inshaAllahu eh, za mu so mu ji dan takaitaccen bayani dangane da wato al'amarin zaman dirshan da yake gudana a birnin abuja ya shi wani al'amari ya yake ci gaba da kasancewa hmm. ah, zaman dirkin ya faɗaɗa ya bunƙasa ya zama abin da mutane suka saba da shi a nan a kowace rana haka sannan kuma waɗanda ba san ana yi da ba hmm. sun sani masu wucewa a ta wannan kasa fara titi da yake daura da ma keken hotel ɗin transcorp wanda yake ne hotel da ya fi girma a najeriya suna wucewa suna gani duk wanda zai shiga wannan hotel din in daidai lokacin ne daga karfe tara zuwa zuwa karfe ɗaya yana gani sannan kuma bayan dandazon mutane da suke taruwa a wajen Mm. Eh, Alhaji Ibrahim eh, Alhaji Ibrahim Alhaji Ibrahim gama to ina ganin kila waya Alhaji Ibrahim eh. ta samu matsala da alamun baya jin mu kuma ga shi to a yau sake dawowa ne ina jin okay network waɗannan wani lokaci yakan yi haka kaji magana eh, ta shi eh, ta farko su yanke shi su sake dawa da shi to ina ganin ma'aikata kila za su iya yankewa su gyara mana shi <clears throat> na'am eh Alhaji Ibrahim dole sai an yanke shi an sake hmm. uh, dalilin din abin nan haka ne to ina ganin insha Allah to eh, insha Allah ma'aikata za su diba al'amari din an samu tangarda shi waya din ne haka insha Allah za su diba to haka ne to allah shiga fata malam duk da shi alhaji ibrahim gashi ya fara mana ishara wanda dama kuma a bayanin ku da kuka mm. ɗauko mana irin kun nuna irin kiran da malam yake yi na gana tsaye da adalci wanda ya kasance adalci shine babu ba kowane mai haƙi sa. dan kasa ne kowa ba shafi wannan dan arewa ko dan kudu ba mm. musulmi ko kirista ba kuma kowane addini wanda ya kasance kusan shine shimfiɗar da kuka ɗauko haka mm. to kenan idan muka yi la'akari da shi abin da ya shafi wannan tafiya ta jagoran harkar islamiyya za mu ga akwai al'amarin da ya shafi tsayawa gaban zalunci da mm. azzalumai ah, kusan tun daga lokacin da yake wannan kira din har zuwa yanzu abin da yake ci gaba da tsayuwa a kan shi kenan na tsayawa gaban zalunci mhm. da nuna ma al'umma musulmi da al'umma ma baki daya mhm. cewa wannan abu fa zalunci ne ah, da kokarin ya farkar da mutane dangane da duhu na jahilci eh, duk da yake da gangan ne aka yi kokarin aka sa mutane shi eh, sannan kuma ana amfani da wasu wurin kokarin mhm. ganin eh, mutane ba su iya farkawa daga inda baccin da aka sanya su a ciki ba wannan tsawon lokaci su al'umma suna cikin wannan bacci din mhm. Ah, kuma har zaman yanzu suna cikin wannan bacci din da kaɗan ne mm. daga cikin mutane suka farka mm. suka fahimci ina aka dosa ah, wanda kuma ah, da farko za mu la'akari da irin yadda aka danne ita al'ummar tamu eh, wurin ƙoƙarin a nuna musu cewa kwata eh, shugaba kusan duk abin da ya yi to ba zai yi ka fito ka ce mashi eh, ya zalunce ka ba ko mm. kuma ka fito ka nuna ma Eh, su mahukuntan a fushinka ko ɓacin ranka na cewa wannan abu sunan shi zalunci ne wannan ƙasa ta mu wadda ta ginu a bisa waɗannan abubuwa ɗin za ka ga haƙƙin ɗan ƙasa a wannan iskan da ke kaɗawa shine cewa gwamnati tana yin kasafin kuɗi mai yawan gaske ko mai nauyin gaske wurin ƙoƙarin ganin an gina ƙasa ɗin amma shi wannan kasafin kuɗi ya zama wani abu ne wanda yake kila haƙƙin ɗan ƙasa ne iyaka ya saurare shi a cikin redu da talabijin mm, mm. sannan ya karanta a jaridu an ba ma'aikata hukuma ma'aikatar kaza eh, kuɗi adadi kaza an ba wuri kaza an ba su kaza eh, iyaka waɗannan haƙƙin talaka shine ji waɗannan eh, abin na ɗin eh, figures ɗin mm, adadin kuɗin da aka fitas iyaka haƙƙin shi kenan amma ya aka yi aka kashe kuɗin mm-hmm. ina suka tafi mm-hmm. wannan daga farkon shekara har ƙarshen shekara ba za ka ga aikin ba mm-hmm. sannan kuma shi ɗan ƙasa baya da 'yanci da haƙƙi ya tambaya haka ne wannan ɗaya daga cikin matsalar da muke ciki kenan gwamnati za ta fito da miyagun kuɗi ta ce ta yi kasafi mm-hmm. na wannan shekara za ta kashe mm, wani lokaci ma za ka ga rigima na yadda za su saci kuɗin mm. wance ɗibi na shi kila idan rigima ta yi tsauri mm. za ka ga an kai har kusan wata shida mm-hmm. tsakiyar shekara mm-hmm. amma ba iya fitar da kasafin kuɗi ba wanda ɗaya daga cikin rauni da kuma abinan rashin eh, kwarewa ta tafiyar da gwamnati wanda mu kasashen mu mm-hmm. ko kuma in ce mu a najeriya muke fama da shi mm-hmm. waɗanda kuma waɗannan masu rike da wannan mas'uliya ɗin mm-hmm. haƙƙin su ne akan waɗannan al'amura ɗin wato kafin sabuwar shekara su gabatar da abubuwan su lokacin da shekara za ta kama su tabbatar da al'amuran sun daidaita a ci gaba da amfani da kuɗi. na'am to Allah shiga wata mana ina ganin Alhaji Ibrahim Gamawa ya dawo. Assalamu alaikum. alaikum salam rahmatullah to alhaji ibrahim ɗazun ka fara mana bayani sai ya kasance waya ta sami matsala haka insha Allah kuna iya ɗora mana daga inda eh, kuka tsaya haka na ah, abin da nake faɗa ba haka a ah, na ce zaman birkin ya zama wani abu ne da abuja ta saba da shi yanzu mm. ah, muna nan a tsakiyar birnin abuja sannan kuma daura da katafaren hotel ɗin da ake ce masa transcorp hotel wanda yake duk wani babban bako a duniya idan ya zo nan yake sauka Hello, eh, eh, wa alaikum salam muna jin ka ci gaba. Alhaji gama alhaji ibrahim to ina ganin waya alhaji ibrahim dai ta sake samun matsala eh, alhaji ibrahim to muna ba yan uwa masu kallon mu hakuri kasantuwar matsalar ba daga gare mu ba ne daga can ne kun san dai matsalar kasar tamu najeriya da take na'am abbas ila mm. idan wasala saboda lokaci na riskan mu haka cewa waɗannan abubuwa ɗin suna cikin eh, lalurori da muke mm. fuskanta a cikin ƙasashen mu eh, shugaban ƙasa zai kasafin kuɗi mm. eh, iyaka shi kenan har shekarar ta zo ta ƙare 'yan ƙasa talakawa da ma duk wanda ke cikin ƙasa ɗin baya ganin ina aka yi amfani da wannan kuɗi ɗin wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da muke fuskanta kuma wannan Eh, yana da kyau al'umma su farka su fahimta dole a zo a riƙe musu bayani ne da aka kashe musu kuɗi a shekara idan muka tafi dangane da shi abin da ya shafi jagora wato kai tsaye saboda lokaci ya tafi shine cewa Eh, kamar yadda al'umma suka sani eh, malam zagzaki yana fama da rashin lafiya tun daga lokacin da aka tsare shi har kawo yanzu amma akwai abin da ya shafi rashin lafiya ta wannan ido din nashi wanda shi kadai ya rage mishi wanda al'umma da dama na duniya suna da masaniya kan cewa wannan bawan allah bayan an harbe shi a jikin shi da bangarora na jikin shi akwai kuma eh, shi ido wanda aka harba gaba ɗaya ya tsiyaye mm. wato eh, turan naɗin din ya yi asarar idon shi guda eh, sannan kuma guda ɗin yana fama da matsalolin gasken gaske mm-hmm. wanda kuma yana cikin abin da ke cutar da shi a wannan tafiya ɗin da muke ciki eh, za mu ga cewa a cikin satin nan maganganu suna ta yawo haka dangane da shi rashin lafiya ɗin ta mm. malam wanda kuma kamar yadda muka yi magana a sati biyu da suka wuce muka ce waɗannan mutanen Ah, suna neman su yi ma jagora kisa na mummuke ne a cikin inda suke tsare da shi daga shi har mai ɗakin shi kowane yana fama da nashi to afan malam alhaji ibrahim yada to assalamu alaikum to alhaji ibrahim eh, eh, kana iya ci gaba muna jinka yawa abinda nake cewa muna wannan taro a daura a nan a gefen katafaren hotel na transcorp wanda ke shahararren hotel ne a nigeria babu irin shi haka ne wato ko da ce masu shiga hotel din ne kaɗai suke ganin mu suke kuma a ganin mu kawai to wannan ya isa labarai balle ma kuma duk wanda yake wucewa ta wannan hanya haka yana ganin mu ne kawai a hada su eh, kamar na san shugaban yan sandan najeriya hanyar gidansa ne ya kan bai wuce shugaban senatoci na najeriya shi ma kan bai wuce ta wannan wajen kowane rana duk ranar da ke gama sannan kuma ana magana yadda ake fafasta abin a duniya duniya take kallon eh, wannan abin da ake yi sannan kuma idan ka zo cewa ko da ka hango jama'a ba za ka ji abin da suke faɗa ba idan aka ga wata mata ce ke tutar najeriya doguwa sosai an kulla ta a jikin itace tana da tsawo ainihin haka a cikin ta an rubuta firi zazzaki a cikin ta haka haka saboda haka wannan shine abin da muka yi muka yi kwana saba'in da wani abu muna yi kowane rana ko ana ruwa ana zama a wajen ko ana iska ana zama a wajen duk abin da ka sani dai ana ana yi sannan kuma inda a yi wata muzahara ma hamshajiyar muzahara to a nan ake tashi sai dai ka ce wata hussainiya ne a wannan wajen haka ne to wannan shi ne halin da ake ciki yanzu a game da zaman dirshin haka ne to eh, alhaji ibrahim duk da cewa ta ɓarayin hukuma gashi ha yanzu ba su yi wani magana kwakwara an ji daga gare su ba amma dai kamar yadda labari koko yake bi yana nuna cewa lallai su mutanen da ke mazauna wannan gari na abuja suna wato faɗan maganganu na alkhairi game da shi wannan zaman dirshan din ake wanda ya kasance ha masu abin eh. hawa suna faɗin yadda su ma suke amfana kuma suke jin saƙon da ake faɗa kowane ƙarin bayani za ka yi mana nan? Eh. eh wato suna amfana ta wajen halayenmu na kirki da abubuwan da ba su saba gani ba haka a misali da suke fitowa su fafutuka kan waɗansu abubuwa suna barwa gwamnati waɗansu abubuwa misali idan kamar mutum ɗari uku za zo su haɗu su yi zanga-zanga kan wani zalunci ko danniya da ake mutu to za su bar za su sayi ruwa su sha za su yi wannan a nan za su watsar da wannan za su zubar da wannan amma mu a zaman dirkin da muke da muzahara duka za ga mutanen na faffashe abubuwa a wajen duk abin da aka yadda mm-hmm. a wajen za a ga kafin yan mintuna an ga an kwashe an tara shi a waje guda to ba kawai suna ganin firi da da ne a tattar da mu kuma suna lura da irin halayen mu da ɗabi'unmu da yadda muka bambanta da sungun 'yan najeriya muke nuna 'yan najeriya wani darasi ta hanyar yakan zalunci a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali saɓanin yadda najeriyawa ke yi a shekarun ba so da duk inda aka yi wani wata zanga-zanga da sunan ko tsadar mai ko tsadar rayuwa to za a ga ana farfasa kayan gwamnati ana lalatawa to yanzu ga nan mu ne ma muke gyara duk wanda ya sa ruwa ya jefar da leda ɗin to akwai masu jinka suna tsincewa to sannan kuma a bayan wannan yadda muke yada abubuwan da muke yi ta kafafen sadarwa na intanet da twitter da duk wata hanya da ita sadarwa ta zamani wannan ma har ya sa mun yi baki kamar mutum uku wayanda suke suma masu yada sakonni ne ta twitter a faɗin duniya haka sun zo daga london sakanar suka ta zo daga london suka zo suka bakunce mu hmm. sannan kuma waɗansu su mana cikin gida sun zo suna jarewa jinjina mana kuma suna yi suna magana a bisa wannan zalunci da aka wa jagora da mu kuma kanmu mabiyanta sannan kuma suna nuna wa duniya cewa lallai muna ba wa najeriya wani samfuri na yadda za a fito a yaki zalunci cikin sanyi wato ita hukuman Eh, ta ɗaɗɗana mana tarko a wannan wajen da muke zama amma kuma ta gagara cin nasara alal misali ta so a ce idan muka zo muka sha ruwa muka zuzzuta a lebobin ruwa da robobin ruwa suna da sun cewa za mu ga su a nan sai a zo da sunan a rashin tsaftace muhalli a ce to an fata da mu nan ma muka yi maganin wannan wajen sannan kuma sun ɗauka cewa idan muka zo za mu ci bin doka da oda wato za mu zama mutane kamar karfan kafa mu mu hana waɗansu yin waɗansu abubuwa sai ga da can akwai wayanda suke zama don saboda 'yan matan a tiktok haka sai ga duran da muka zo su ma za zauna sai mu ja gefe mu bar musu wajen su mu koma san gefe to duk waɗannan abubuwan da su jama'a gaskiya suna yabawa kuma suna ƙara tausaya mana kuma suna ƙara abin kuma yana ƙara a tsere ita gwamnati yana nuna ta a matsayin wata kafin jimar azalima wanda a cikin hasashen auna bai kai ta zalunci ba haka ne sannan kuma wanda ya kamata mu ƙara duba cewa ba yan uwa suka shirya wannan ba gwaraza ne yake suka damu da hakkin bil'adama wanda ne har yanzu a cikin san da ma wani musulmi ba amma suka fito suke Allah wadai da sir da alaƙi ne dokan alafi ne da kuma allah wadai da abin da wannan mutum da gwamnatin take aikata mana haka ne to eh, alhaji ibrahim gama to alhaji ibrahim gama daga karshe cikin minti ɗaya wani kira za ka yi ga gwamnati ganin cewa abubuwan da ke faruwa yana nuna gazawarta ne a duniya kuma ana ganin wallanta a duniya musamman ma a shi wannan wuri da ake isar da wannan sako wanda duk wani babba in ya zo daga duniya a nan wurin yake sauka cikin minti ɗaya wani sako za ka isar eh. na'am kafin isar da sakon kar jama'a su manta akwai ko kuma biki ko muzahara da za mu yi a ranar 26 ga wannan wata wanda za mu cika kwana ɗari da zama a wannan wajen haka saboda haka muna kokari muna gaya ma 'yan uwa musulmi na faɗin duniya da kuma duk wani mutum wanda yake da ra'ayi na dan adam saka mai tausaya ma dan adam haka ya zo a wannan ranar ba muna gayyatar musulmi ba ne kaɗai ba ba muna gayyatar yan uwa ba ne kaɗai ba muna gayyatar duk wani mutum wanda yake bai so a zalunci wani to ya zo wannan ranar ranar muna so mu cika abuja mu mata gidan farin dango mm. mu mamaye tituna mu gwada nan da auren najeriya cewa ya gaza bai isa ya cire akida a zukatan mutane ba haka sannan kuma ita wannan gwamnati ni kira gare ta to ana yin kira dai don saboda tarihi ya ce to an ce mata kaza amma ba haka ba ai da tana jin kira ma da ba a kai wannan lokacin ba sai dai kawai abin da muke so ta sani cewa ba za ta hana mu fita ba ya dingi fita har illa ma sha Allah har ranar da suka yi abin da ya kamata su cewa dole in dai fitan mai shi ne nuna su a matsayin azzalumai wanda kuma shi din ne to tabba za mu ci gaba da bai nuna su a matsayin kusurguman azzalumai makiya dan adam macuta azzaluman da ba su damu da waɗanda suke mulka ba waɗanda ba su bin umarnin kotunan kasansu waɗanda ba su mutunta dokokin kasansu wanda yake jina ne yan uwansu da dame su ba waɗanda yake sam sam a rayuwarsu ba su zama duk shugaban najeriya nan ko mai anguwa ya dace zama ba ɗan shugaban najeriya haka ne muna nuna sa matsayin gwamnatin da ba ta da tausayi gwamnatin da ba ta da mutunci gwamnatin ba ta san ɗan adam ba ba ta san kai hatta dabbobi ma bai dace wannan gwamnatin mulka ba to waɗannan sun abu kuma kuma su lura cewa ba wai almajiran malam jirgin kaɗai ba ne su zuwa ba fa kiristoci fastoci rabar rabar duka duk wani mutum da ka san ah, yana nan a najeriya to tabbas wani wakilin ya shigo wannan wajen ya yi tosin alafini ya yi allah wajen ya yi ya yi abin da ake ce masir da wannan gwamnati masu a asalima mai kashe mai zubar da jini yar ɗan mai kunyaka a najeriya a idanun duniya mai nuna cewa ita fir'auniyar gwamnati ce amaniyar gwamnati ce lamarin biyar gwamnati ce alhaji ibrahim gama to muna godiya kwarai da gaske saboda karancin lokaci din a dokokin sun suka ce malam bai yi laifi ba kuma a sake shi sannan yin sakin malam yana ƙara kunyata su ne yana nuna su a matsayin mutanen da ba su bin doka mutanen da ba su cancanci su shugabanci ko da gidajensu zama ban kasar su ba wannan shi ne dai abin da kawai zan zan to alhaji ibrahim muna godiya kwarai da gaske allah ta'ala ya saka da alkhairi mun gode kwarai da gaske to yan masu kallon mu muna fatan dai ana ci gaba da kasancewa tare da mu kada dai a manta ana tare da wannan tasha ta kuma albarka wato alwilaya tv hausa kuma a cikin wannan shiri mai tarin mahimmanci wato fararen darare to mun da ji wato sakon da alhaji ibrahim gamawa ya kammala shi to to shikenan insha Allah ina ganin yanzu bai wuce minti ɗaya muke da shi ba to Allah shiga ta mala gashi ok ina ganin kila muna da minti biyu ma kila za a iya cewa biyu ko zuwa uku ma kila za ku dan iya sai mu je mu dawo kila sai mu dora ko eh, to ok to to shikenan to ina ganin insha Allah to yan uwa mu ma'aikata ina ganin insha Allah ya kamata mu tafi hutu da in mun dawo sai kasance sai mu dora daga inda za mu ka tsaya insha Allah ta'ala to ya masu kallon mu muna fatan dai za a ci gaba da kasancewa tare da mu da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu ga wannan sakon ku biyo mu